Karfe biyar agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mu wani lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Akalla mutane tara ne suka mutu wasu da dama suka samu raunuka sanadiyar tashin gobara a ma'ajiyar harsashen Chadi. shugaba ramaphosa na afirka ta kudu ya amshe shahadar kama aiki a ma'adina biyu hakanan za ku ji cewar kasashen koriya ta arewa da kuma rasha sun kulla yarjejeniyar kasuwanci da kuma ta tsaro a tsakanin su to yanzu kuma ga cikakkun labaran mutane tara ne suka mutu yayin da wasu 46 suka samu raunuka sanadiyar tashin wata gobara a wurin aje makamai kusa da filin jirgi da saukar jiragen saman kasan chadi a jiya talata ga dai fassarar rahoton frederick garrett da tare da umar sani A daidai rabawan dare ne wata mummuna fashewa ta aukuwa unguwar Guji inda ta yamutsa hazo tare da sanya tsoro a zukatan mazamna unguwar. Wuta na ci a rumbun ajiye makamai sai kuma fashewa mai karfin gaske kai a kai kamar yadda Muhammad mazaunin unguwar ya shaida. on tante surtout les soufflements des projectiles au fait. Mun ji karar baraguzan harsasai suna bi ta kanmu. Abu ne mai daga hankali a gun yara da mata. Tagogi da kofofi sun yi ta motsi ta yadda muka kasa rufe su. Idan ka gwada buɗe ɗayar ƙofar, sai wata fashewa ta sake buɗe ta. Sai muka lura cewa abin ya auku ne a kusa da mu. Abdurrahman Kula shi shine ministan harkokin wajen Chadi kana kakakin gwamnati. Bisa kuskure ne wurin ajiye makamai ya kama da wuta, kamar yadda aka ji wani wurin ajiye makamai ya haifar da fashewa mai girman gaske ta harsashe da kuma alburusai. Muna jiran al'amura su daidaita. Jami'an kawo euh, ɗaukin gaggawa da na kashe gobara yanzu haka suna a wajen. Muna jiran komai ya lafa sannan mu shawo kan lamarin. A wannan daren tare da taimakon sojoji da kuma jami'an kashe gobara gobarar ta yi ta raguwa sannu a hankali umar sani lagos rfi To a Burkina Faso kuwa gwamnatin sojin ƙasar ce ta dakatar da gidan talabijin ɗin Faransa na TV5 da ke watsa shirye-shiryensa a ƙasar har na tsawon watanni biyar. Hukumar kula da kafafen watsa labaran Burkina Faso ce ta sanar da matakin a jiya talata. inda ta ce ta dakatar da talabijin ɗin ne sakamakon watsa shirye-shiryen sukar gwamnatin riƙon ƙwarya ƙasar gadiyar rahoton abdulkadir halad kiyawa Matakin ya biyo wata hira da tashar ta yi da Ahmad Bari wani mai adawa da gwamnatin mulkin sojin ƙasar kuma tsohon shugaban hukumar zaben kasar daga shekarar 2014 zuwa 2021 kazalika hukumar ta burkina faso ta kuma ci tarar tashar talabijin din ta tv5 tarar sefa miliyan 50 kwatankwacin dalar amurka 82 A kwanakin baya ma hukumar ta dakatar da wata jaridar kasar Faransa Le Monde da jaridar kasar Burtaniya The Guardian da kuma gidan rediyon jamus wato doce bele dama dai tun a ranar 28 ga watan afrilun da ya wuce an dakatar da tashar ta faransa tsawon makonni biyu bayan watsa wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch da ke zargin gwamnatin sojin da kisan fararen hula a ƙasar to duk dai daga burkina faso wasu majiyoyi sun tabbatar da cewar akwai wasu jami'an soji da ke horas da wato na rasha da suka isa burkina faso da ke fama da ayyukan ta da kayar baya don horas da sojojin kasar wata majiya da ta nemi a saka sunanta ta ce jirage biyu dauke da jami'an ne suka isa kasar inda ta ce jami'an sun taso ne daga makwabciyar kasar mali dama dai tun a lokacin ziyarar da ministan harkokin wajen rasha saki labarov ya kai kasar a watan da ya gabata ya alkawarin kara yawan jami'an rasha da ke horas da sojoji a kasar bayan da kasashen biyu suka kulla yarjejeniyar tsaro a tsakaninsu don yaƙi da ta'addanci. rigingimun cikin gida kan shugabanci a matakan jihohi da tarayyar najeriya na ci gaba da haifar da nakasu a fannoni da dama inda mahukunta ke bata lokaci kan neman tabbatar da manufofi na siyasa a maimakon sauke nauyin da ke kansu daya daga cikin misalan rikicin da aka gani a matakin jiha a najeriya shine na rivers inda bayan turka-turkar da ta haifar da tarzoma gwamnan jihar simiyal layi fabra ya rantsar da kantomomin ƙananan hukumomi bayan yin watsi da matakin majalisar dokokin jihar na tsawaita shugabancin tsoffin da wa'adinsu ya ƙare alhaji abdulkarim ɗayyabu shugaban rundunar tabbatar da adalci a najeriya ya mana tsokaci kan wannan batu me wanda isan abu ai shi ne babban mai fi tsohon ka magana ce na cewa kasar cuji ya ce. amma farkon lalacewa shi ne masana da suka bari a wurin suka tafiya a haka tunda in kai ya ribe gangan jiki ba ta da kowane irin tasiri tsohon shugaban kasa Uba Obasanjo. Hmm. Laifin tsigewa sai da yi ɗari da ashirin da wani abu. Maimakon a tsige shi na shugaban kasa ya laifi sai ya kasance shi ke tsige senate president yake tsige speaker speaker kuma ya gindinsa yaransu a ko'ina Jiya da yake so haka za su yi ko sun so ko sun ki mu zo mu tabbatar cewa adalci ya wanzu a kan kowa da kowa in ba ka ba zancen dama ubangida ai duk wanda ka sani ai ba wai wanda yake mulkin da kake wani abu jira shi ake yi to a biyo mu nan gaba domin jin cikakkiyar tattaunawar jagoran haramtacciyar kungiyar ipop da ke fafutukar kafa a ƙasar biafra namdi kanu ya ce yana neman damar tattaunawa tsakanin tsakaninsa da gwamnatin najeriya kan shari'ar da ake masa ta ta'addanci da cin amanar ƙasa lauyan da ke kare kano ne ya gabatar da buƙatar hakan a gaban babban kotun ƙasar da ke abuja inda ya ce ya yi hakan ne ƙarƙashin sashi na goma sha bakwai na dokar babban kotun da ya buƙaci wato da ya buƙaci ta maida hankali wajen yin sulhu a tsakanin ɓangarorin da ke tafka shari'a a gabanta. to sai dai lauyan da ke kare gwamnatin kasar kai shari'ar ya shida kotun cewar ba hurumansa ba ne yin tattaunawa da kano ministan shari'a kasar ne ke da wannan hurumi a wani labari kuwa gwamnatin jihar Legas da ke tarayyar najeriya ta bayyana fargabarta game da yadda nau'in cutar kwalara da ya barke a baya-bayan nan a jihar ke bazuwa kamar wutar daji da yake bayani kwamishinan lafiya na jihar akin a bayomi ya ce nau'in cutar da ta ɓarke mai suna subtype 01 ya fi kowane haɗari cikin dangogin cutar ta amai da gudawa don haka ya zama wajibi al'ummar jihar su ɗauki matakai masu na kariya shin yaya wannan nau'in cuta yake ko kuma irin yadda ya kamata jama'a su kare kansu ga dr abdullahi kwalwa kwararren likita a tarayyar najeriya idan aka ce kwayar cuta da type A da type B da type C ba wannan labari ne na zuriyarta wato zuriyar ita kwayar cuta amma abin da ake kallo a ciwo shine yanda yake galabaitar da mutum kuma yake daukar rai shine abin da ya fi kwalara kwalara ce kowace irin kwayar cuta ce ta haddasa kwalara kwalara ce ba za a mai da hankali akan wace iri ce ba kwalara kuma kowa ya riga ya sani cewa bacteria ce take saka kuma ciwo ne na kazanta ciwon nan daga kazanta yake to saboda haka yana da kyau kenan mutane su fahimta cewa ciwon kwalara ciwo ne wanda yake faruwa saboda kazanta kuma yawanci kazantan nan ta ruwa da kuma abin da za a ci abin da mutane kamata su yi shi ne su yi tsafta ka tabbata abin duk da zaka ci ka wanke shi in wanda yake fresh ne kamar su salad su abubuwan da suke ana danna su a baki haka kawai a wanke su da gishiri sannan a miƙa su cikin baki. Dr. Abdullahi Kwalwa kenan. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Godwin Apabio ya jaddada mahimmancin sauke tarkin Najeriya a matsayin mafita ga matsalar 'yan bindiga a ƙasar. Apabio ya bayyana cewar datin da farko ba a canza taken Najeriya na da ba da aka koma amfani da shi a yanzu da watakila yanzu kasar ba ta fama da matsalar ta tsaro a jawabinsa ya ce ci gaba da yato ya ci gaba da cewar ya kamata masu cewa an koma amfani da taken turawan mulkin mallaka da suka kirkiro su sani cewa kwamiti aka kafa don jin shawarwarin al'ummar kasar kafin samar da wannan take. To labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaba Siri Ramaphosa na Afirka ta Kudu ya sha rantsuwar kama aiki don yin wa'adi na biyu a matsayin shugaban ƙasar bayan da jam'iyyarsa ta ANC daga za samun rinjaye a karan wato a karan farko cikin shekaru talatin lamarin da ya tilasta mata kulla alaƙa na gwamnati. Michael Kudusin na dauke da ci gaban labarin. Ni Matamera, Siri Ramaphosa, na rantse cewa zan yi biyayya ga ƙasar afirka ta kudu zan kuma girmama tare da kare kundin tsarin mulki da ma dukkanin dokokin ƙasar sirri the republic. Ramaphosa kenan a lokacin da yake karɓar rantsuwar kama aiki na ƙarin wasu shekaru biyar daga babban alkalin ƙasar Raymond Zondo a gaban manyan baƙi da suka hada da shugabannin ƙasashe da dama ciki har da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a bikin da aka cashe da kiɗan ƙabilar Zulu. A jawabin bayan rantsuwa, Ramaphosa ya yi kira ga al'ummar kasar su haɗa kansu ko kuma su tafka asara. Dole mu kunnen uwar shegu da duk wani yunkuri na rarraba kawunanmu. ko kuma a saka mana shakku a zukatanmu ko kuma a gwara kawunanmu mu yi faɗa da juna. A shekarar 2018 naira Ramaphosa tsohon jagoran kungiyar kwadago ya fara ɗare karagar mulkin Afirka ta kudu bayan da wanda ya gabace shi Jacob Zuma ya yi murabus a Latilas biyo bayan zarge-zargen rashawa. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasar Masar ta bi hanyar da bata kamata ba wajen kamawa tare da mai da ɗaruruwan 'yan gudun hijiran Sudan da ke wa yaƙi a ƙasar su. Ƙungiyar ta ce tana da bayanan yadda hukumomi a Masar suka aikata hakan har sau goma sha biyu inda ta yi kiyasin cewar daga tsakanin watan Janairu zuwa na Maris ɗin wannan shekarar. akwai 'yan sudan kimanin 800 da masar ɗin ta tasa su zuwa komawa gida duk da cewa sun nema mafaka a cikinta a ko kuma zaman gudun hijira hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da mai da wasu daga cikin 'yan gudun hijiran amma sai dai kawo yanzu babu takamaiman alƙaluman yawan waɗanda aka mai daɗin. Tokar da a sha'afa ana sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugabannin kasashen Koriya ta Arewa Kim Jong-un da takwaransa na Rasha Vladimir Putin sun kulla yarjejeniyar kasuwanci da kuma ta tsaro a tsakaninsu tare da karfafa alaƙar da ke tsakaninsu ta tunkarar Amurka. Rukaya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Yayin ziyarar Putin a birnin Fanyan karan farko cikin shekaru 24 ya yaba wa kasar kan goyon bayan da take bashi a yakin da yake da Ukraine yanzu haka. Ziyarar tasa na zuwa ne daidai lokacin da duniya ke korafe-korafe game da taimakon makamai da alburusai da Fanyan din ke baiwa Moscow baya gabata cikakkun bayanai kuma masu mahimmanci. Kafar yada labaran kasar Rasha ta ce shugabannin biyu sun gana gemu da gemu na tsawon sa'o'i biyu abinda ke nuna cewa tattaunawar ta yi kyau kasancewar da fari an amince cewa tattaunawar za ta ta kasance ta sa'a guda ne kawai jim kaɗan bayan kammala tattaunawar shugaban rasha putin ya shaidawa manema labarai cewa wannan tattaunawa ta buɗe sabon shafi a alakar diplomasiya da kuma tsaro a tsakanin ƙasashen biyu tare da ƙarfafa ƙawance da ke tsakanin su shi ma a nasa ɓangaren shugaban koriya ta arewa kim jong un bai fito ƙarara ya yi bayani game da abin da alakar ta ƙunsa ba sai dai ya ce tabbas za ta amfani ƙasashen biyu rasha ta ce tana jiran amsar amurka don jin matsayarta kan musayan fursunonin da ke tsakaninsu kwanaki kaɗan kafin gurfanar da ɗan jarida amurka evan a gaban kuliya dama dai a watan fabrairun da ya gabata ne shugaba vladimir putin na rasha ya bayyana cewar daga cikin tattaunawar musayan fursunonin da ke tsakaninsu da amurka har da ta ɗan jaridar sai dai kuma rasha bata bayyana matakan tattaunawar ba rahotanni daga saudiya sun ce yawan mutanen da suka rasa ransu a dalilin tsananin zafi yayin gudanar da aikin hajjin bana ya zarta 900 da fara dai mutane 550 ne jami'ai suka sanar da mutuwarsu a dalilin zafi na wato na zafin da ya kai maki digiri a kan ma'aunin celsius Aisha Jibril Ahmad na ɗauke da ci gaban labarin. Matsanancin zafin da aka fuskanta a yayin gudanar da aikin hajjin bana ya yi sanadiyar rayuka da yawa kamar yadda kafafen yada labarai suka rawaito. Rahotanni na nuni da cewa mafi akasarin waɗanda suka mutu a yayin gudanar da ibadar alhazan ƙasar masar ne da na jordan da kuma mahajjatan iran mu ta raito mana cewar daga cikin mutanen da suka mutu ɗari uku da ashirin da uku 'yan ƙasar masar ne sittin daga jordan yayin da iran ke da biyar tare da cututtukan da ke da alaka da matsanancin zafi alhazan sun gudanar da aikin hajji da tallafin hukumomin da ke raba musu kayayyakin rage zafi da suka haɗa da ruwan sanyi da mafitai da sauransu hukumomin ƙasar dai sun ba da shawarwari ga alhazan da su dinga amfani da laima da kuma wa shiga rana idan har ta take duk da yawancin ayyukan ibada na bukatar tsawaitar lokaci ministan lafiya na saudiya fahad bin abdurrahman aljalajal ya ba da sanarwar samun nasarar matakan da suka dauka na kiwon lafiya ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce akai-akai sojojin isra'ila na keta ƙa'idojin dokokin yaƙi na duniya wajen rashin bambance tsakanin fararen hula da abokan gwabzawansu a yakin da suke yi da hamas a gaza wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya zargi shugaban amurka da gaza baiwa kasar makaman da take bukata karfe 5 da minti 15. taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da Umar Sani barka da wannan lokacin. Kamis a gaishe ka sanu da kokari. To bari mu leƙa gasar wato Olympics da ake shirye-shiryen gudanar da ita a Faransa nan da kasa da kwanaki 40. Mm. Faransa ta ce za ta ɗaukar wato matakan tsaro domin ba da kariya ga mutanen da ake sa ran za su halarci wannan gasa. Ka san abin da aka ce birnin Paris kaɗai ana sa ran ya karɓi mutane aƙalla dubu ɗari shida. faransa ta ce za ta da helikwabta na gargaɗin gaggawa a ƙasa da sama sannan duk wanda yake so ya kalli wasan dole gabatar da bukatar sana hakan kwanaki takwas gabanin a fara wani wasa saboda akwai binciken kwakwafa da za a yi to a ɗaya bangaren kuma kasan a faransa dai ana ta ce ku ce kan raunin da zakaran dan wasan kile mbappe ya samu game da raunin nasa a hancinsa <laughs> kasan yanzu haka muhawar da ake tafkawa shine wannan kalar mask ko kuma takunkumi ya kamata ya sanya <laughs> domin ya kare hancinsa to a ƙarshe dai an bayyana cewa mask ko ko kuma takunkumi irin na tortinin jaka sai irin mafaɗatan na 'yan chad <laughs> eh, ita ce zai amfani da ita to a ɗaya gefen kuma yanzu haka watakila ana bayyana shakku ko yiwuwar kila a canza su a wasannin da faransa za ta bugawa a nan gaba ko da yake an akwai su daga cikin abokan wasannin su da waɗanda ya taka da su da yanzu da aka tambaye sun bayyana cewa suna da yakinin cewa zai iya buga wasa a gaba to a ɗaya bangaren club ke real madrid ita ma wadda mbappe ke taka da ta fara bayyana shakkunta game da halin da yake ciki duk da cewa a baya ta gamsu da yadda aka kwanta mata cewa raunin da ya samu bai yi muni ba sosai kuma ba za a yi mishi tiyata ba hmm. to kulabkin wato kulabkin paris ta paris saint germain ta yi tayin ba da euro miliyan goma sha biyar domin sayan wasan karshe na wato na dan gaba na wasan kwallon kafar olympic lyonnais ko ol rayan sharki psg ta ce ta nemi wanda zai maye gurbin kylian mbappe kenan to ta ce za ta bashi miliyan goma sha biyar na euro kana ta bashi wani alawus ko gara basa na miliyan uku dan wasan mai shekaru 20 kacal kungiyar da yake taka da yanzu ta olympic ne ta yi mishi tayin tsawai takwan tragin shi zuwa nan da shekara ta 2028 to abokai da kuma yan uwa da ma masoya na ci gaba da kai gaisuwar ta'aziyya ga tsofan zakaran dan wasan baseball kasan wasan nan na karamar kwallo da ake eh, buga da kulki ita ce ya yi shahara Amurka mm. Willie Mays wanda ya rasu jiya talata na shekara 1793 kenan to dan wasan kungiyar Francisco inda a can ne Willie ya shafe tsawon lokacinsa yana buga wasa a wasan da suka buga suke buga tsakaninsu da Chicago sai da suka sunkuya tare da shiru na minti guda domin karama Willie to a gasar turai to gasar turai kamar da a yanzu haka ana fafata mintuna tabbas minti kuma goma sha bakwai babu ce. To yanzu kuma sai sharhin jaridu inda kai tsaye ga Nasiruddin Muhammad shi kuma ya shigo. Barka da wannan lokaci. Barka Kamis. Na. Za mu fara sharhin jaridun ne da labarin nan da Daily Trust ta wallafa da shugaban majalisar dattawan Najeriya Goswill Akpabio ya ce da kasar bata canja takenta ba a shekarar 1978 da yanzu ba a san wani abu wai shi ta'addanci ba a kasar hmm. a shekarar ne a zamanin mulkin sojin tsohon shugaban olusegun obasanjo aka sauya taken da lilian jin ya rubuta a 1959 sannan aka dawo da wanda pa ben odise ya rubuta a akpabio ya kara da cewa canza taken da kasar da kuma wa wato batun ba wa ɗalibai bashi su ne manyan ƙudurarrukan da wato majalisar ƙasar ta sahali a zamanin mulkin matsayinsa na shugaban majalisa kenan daga nan sai jaridar punch inda ta rawaito labarin da shugaban masu rajin kafa ƙasar biyafara a najeriya nnamdi kanu ya ce zai buƙaci zaman tattaunawar sulhu tsakanin shi da gwamnatin tarayya kafin kotu ta ci gaba da sauraron ƙararsa. ita kuwa jaridar vanguard duk dai a tarayyar najeriya ta wallafa labarin da shugaban kasar bola tinubu ya ce duk da akwai talauci a kasar da wahalhalu amma hakan ba hujja ba ce da zai sa wasu ɓata garin mutane su dinga sace dukiyar ƙasa tinubu ya ƙara da cewa ya fi musu alheri su yi tunanin hanyoyin da za su iya ciyar da ƙasar gaba idan muka tsallaka ƙasashen ƙetare kuwa jaridar lamon ce ta wato faransa ta wallafa labarin da shugaban babbar ƙungiyar adamu adawa a kasar ta zambol med national jordan badela ya ce ba zai karbi mukamin firayim minista ba idan kungiyarsa ba ta lashe zaben zauren majalisar kasar ba wanda za a gudanar a ranar 30 ga watan nan na yuni da 7 ga watan yuli daga ƙarshe kuma kamis sai labarin da new york times ta wallafa na ziyarar da shugaban rasha vladimir putin ya kai wa takwaransa na koriya ta arewa kim jong-un don ƙara ƙarfafa alaƙar juna musamman a fannin makamai da kuma ƙarfin soji. to muna godiya nasiruddin na gode kamis. To yanzu kuma labaran za su dora inda kayan abinci da na masarufi musamman shinkafa da ke a matsayin abinci mai sauƙi wajen sarrafawa ke ci gaba da hauhawa a jamhuriyar Nijar. Matsalar dai ta samo asali ne tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar inda ƙasashe makwabta da suka hada da Najeriya da Benin suka rufe iyakokinsu saboda aladoli dillalan shinkafar ke sauke ta a tashar jiragen wato jiragen ruwan birnin Lome da ke Togo. lamarin da ya rubanya nisan hanyar da ake amfani da ita domin dakon kayan zuwa Nijar. Michael Kudisin na ɗauke da ci gaban rahoton. tun ana korafi a game da hauhawar farashin shinkafa da ta kasance abinci da aka fi ci a kasar a yanzu dai ta kai inda za a ce jama'a sun dangana tare da neman sauki daga Allah wani magidanci a rufa'i titin bugaje cewa ya yi bai taba ganin yanayi irin wannan ba a rayuwarsa ni dai a wayo na tin kilo yana dala bakwai nake sayin shinkafa shinkafa yanzu ta kusa yin karfin talaka shinkafa da muna sayin ta kilo 120 yanzu sai kilo 170 in bahu zaka saya sai ka cibre jika 20 ko 20 ba ɗaya zaka samu bahu ɗaya na shinkafa masara kanta sai ka ba da jika guda da dala goma za baka tiya guda to talaka ya sa kan shi ina shi ma dai mamman shu'aibu mai gyaran babur da ke rayuwa hannu baka hannu akushi ya jajanta da yadda farashin shinkafar da ake ganin tafi saukin sarrafawa ke tashi kulla yaumin da duk neman da za ka yi bai wuce baka sayi shinkafa kai mai karamin karhin ka huto ka bubuga inda akasarin mu yanzu sai an huto ne a bubuga a samu na abinci abin da zaka samu wani bai isa shinkafan ma bai ishe ka barantana wani tefa ne da buhu nike sai amma yanzu bai yi ban sai rabi ko tiya tunda gaskiya abin yanzu in ka buhun zaka sai ka takura ma kai kuma samun gashi ba kaman da ba a Nijar jama'a da dama ne ke mamakin yadda farashin ke ta hawa wata alama da ke nuni da cewa an sakar wa 'yan kasuwa ragama domin kayyada farashin hajiya nana ta bayyana mamakin ta game da lamarin kai zancen miya ai yanzu in ka tabo abin da ya fi karhin talaka ko kuma magidanta zance kamiya a gaskiya yanzu kai samu ma ne ba a yi wasu wasu tumati wani menene yanzu wai a atarugu tsalkin nan tiyal atarugu ta zama wajen jika biyar shidda komi ya ƙara farashi yanzu komi komi ya zama na haula gaskiya al'amarin ya ma talaka wuya. Akwai dalilai da dama da ke haddasa wannan matsala domin tun bayan juyin mulkin da soji suka yi a kasar wasu 'yan kasuwar suka daina odar shinkafa daga ketare. To amma duk da haka akwai waɗanda ke ci gaba da sana'ar har ma suka samu yabo daga gwamnati. Alhaji Mustapha Mamman ɗan baka ne na daga cikinsu. Kullum da dukiyarmu da hankalinmu da tunaninmu da iliminmu kullum yana bisa kan kasuwanci yadda za mu je mu siyo kaya mu ɗauka gwamnati tarbo shi ta shigo da shi kuma mu yi nasiha daidai gwargwado mu sauƙaƙa jama'a don kowa ya samu yawalta da abin yan kawal ta gamu ta rabu wata ce ta tsawwala ta tsaradiya mu dai gurin mu har yanzu dai shinkafa ana samun ta hudu ya tashi sha bakwai ba dala ashirin da biyar ma zuwa sha bakwai. To ko waɗanne matakai ya kamata a ɗauka domin sassauto da farashin shinkafar? Alhaji Amanda Ado, sakataren kungiyar manyan 'yan kasuwa a Damagaram. Shi gwamnati duk bakin yin shi ma 'yan kasuwa. Kenan yanzu gwamnati ya kamata ya sa ido ya gani ya aka yi ta kai haka. ai an san masu kawo shinkafa kenan nan roƙon da zamu yi gwamnati ya sa ido su shinkafa saboda talaka ƙara suke ya kamata gwamnati ta kawo kayanta a samu a wasa hal wannan matsalolin su wuce Allah sa gwamnati ta tuna adiba a tausaya talaka a ga menene zai saka musu sauki a watan fabrairun da ya gabata ne gwamnatin Nijar ta sanar da kayyada farashin shinkafa a duk faɗin ƙasar amma ga alama mafi yawan 'yan kasuwa sun ki mutunta matakin Michael Kudisin Lagos Arafai Hausa. rikingimun cikin gida na wato kan shugabanci a matakai daban-daban na jihohi a tarayyar najeriya na ci gaba da haifar da nakasu a fannoni da dama inda huku, wato inda mahukunta ke bata lokaci kan neman tabbatar da manufofinsu na siyasa a maimakon sauke nauyin da ke kansu daya daga cikin misalin rikicin da aka gani a matakin jiha a najeriya shine na rivers inda bayan turka-turkar da ta haifar da tarzoma gwamnan jihar sin fubara ya rantsar da kan tumomin ƙananan hukumomi bayan yin watsi da matakin majalisar dokokin jihar na tsawaita shugabancin tsoffin da wa'adinsu ya ƙare kan irin waɗannan rigingimu ne nura ado suleiman ya tattauna da alhaji abdulkarim ɗayyabu shugaban rundunar tabbatar da adalci a najeriya To wannan rikici na jihar Rivers guda ne daga cikin ire-irensa da ake gani a sassan Najeriya ko da yake akan samu bambanci akan dalilan da ke haddasa rikice-rikice na cikin gida ko dai tsakanin gwamnatin jiha da ta tarayya ko kuma tsakanin majalisar dokoki ta jiha da kuma gwamna. Me ke haddasa irin waɗannan matsaloli suka yawaita? Wato magana alƙalai a Najeriya yanzu za ka iya cin dan wani tarihi na baya kaɗan nan malam nuhu rubadu shi ne na farko wanda ya shugabanci wato hukumar efcc Me ya samu james iboro da matsaloli iri daban-daban ya kashe duk kotunan najeriya gaba ɗaya aka ce ya yi fure sai da matsala ta kai matsala aka zo gargara shi kansa gurbala neman ransa da allah ya yi allansa sai da aka suka haɗu a ingila London. Ya kasance a Ingila nan da ya je ya kai kuɗin da ya sace a Najeriya ya ɓoye a can. Allah aka yi masa hukunci na shekara goma sha uku a kurkuku. Shi James Ibori. To kamar yadda aka sani ginshikan gwamnati uku ke tafiyar da tarayyar Najeriya da suka hada da ɓangaren zartarwa da majalisun dokoki da kuma ɓangaren shari'a. Mm. Wake da laifi mafi nauyi wajen haddasa wannan matsala ta yi wa doka ko kundin tsarin mulki karan tsaye. me wanda isan abu ai shi ne babban mai laifi amma dukkanin su masu laifi ne amma mafi girman laifi shi ne ga wani sani take sani to ka magana ce na cewa kasar ce duk an lalace amma farkon lalacewa shi ne masana da suka bari a wurin suka tafiya a haka tunda in kai ya ribe gangan jiki ba ta da kowane irin tasiri to amma kamar ke gaya maka su kansu shugabannin ba su kai kansu ba ai wani suka suka zaɓe su To wasu da na ganin cewar daga cikin abubuwan da suke janyo irin wannan rudani da ake gani a Najeriya babu kamar da ɗin siyasar Ubangida da wasu ke neman tilasta ta yi tasiri. Kana tare da masu wannan ra'ayi? tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo. Hmm. Laifin tsigewa sai da yi ɗari da ashirin da wani abu. Maimakon a tsige shi na shugaban kasa ya laifi sai ya kasance shi ke tsige senate president yake tsige speaker speaker kuma ya duk da yaran su a ko'ina. ina da yake so haka za su yi ko sun so ko sun ki mu zo mu tabbatar cewa adalci ya wanzu a kan kowa da kowa in ba ka ba zancen dama ubangida ai duk wanda ka sani ai ba wai wanda yake mulkin da yake wani abu jira shi ake yi ai kaga baban gida shi ya fara rusa darajar naira shi ya fara karɓar bashin IMF shi ya fara karɓar bashin World Bank shi fara yin structural adjustment program sap amma maimakon duk wani zai zo da kamar zai wani abu a dawo da rayuwa irin yadda Allah ya tsara mana tun farko sai aka rike gina aka rike gina aka rike gina sai zai hudu ya kasan mata kusan fashewa gaba daya saboda haka yanzu duk karshen lamari wanda suke mulki a yanzu ne babban wato kalubale a gabansu. su su sanya ra'ayi su yi rubashin duk wancan abubuwan suka gada Felin wish in suka rauni suka kasa to duk abu zai biyo ba zai haɗa hada su. To Allah kyauta muna godiya sosai da lokaci da ka ware muka tattauna da kai. Hmm, alhamdulillah. tattaunawa kenan tsakanin nura ado suleiman da alhaji abdulkarim to da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa akalla mutane tara ne suka mutu wasu da dama suka samu raunuka sanadiyar tashin gobara a ma'ajiyar harsashen chadi hakanan kun ji cewar shugaba sirri ramaphosa na afirka ta kudu ya amshi shahadar kama aiki a wa'adi na biyu kun ji cewa kasashen koriya ta arewa da kuma rasha sun kulla yarjejeniyar kasuwanci da kuma ta tsaro a tsakaninsu. su madalla da fatan an nishadantu da wannan take yanzu kuma bari mu je ga